فأراه الآية الكبرى sai annabi Musa ya nuna masa babbar hujja wadda take nuna shi manzo ne daga Ubangijinsa ita ce hannunsa da sandarsa.